alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa bi sunnatihi ila yawm din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكما هو معلوم anna ma yarju ila alimul ghaib wato abin da yake sananne lalle duk abin da yake komawa zuwa ga masanin gaibi la yanbaghi al-khawt fi baya halatta kutsa cikin sa duk abin da aka san yana komawa zuwa ga gaibi aka san sifa ne na Allah to baya halatta ga mutum ya kutsa a cikin sa wa innama yajibu taslim lin nusus shar'iyya kawai yana wajaba ne ya mika wuya ga nasoshi na shari'a من alwahayai لا يريد wahayin nan guda biyu su ne نعم ولا سيما ما له تعلق بذات الله مسمى bi musamman ma abin da yake da alaka da zatin Allah subhanahu wa da sunayen Allah subhanahu wa wa sifati da sifofinsa na'am ala hada ibn taymiyyah rahimahullah fi kaseerin min akan wannan ne ibn taymiyyah ya tafi a cikin da yawa daga cikin wallafe-wallafensa. Kana shadidan fi naqdil falasafa. Ya kasance mai tsanani a wajen nakadi a wajen yin raddi ga 'yan falsafa. Na'am wal mantiqiyyin da masu ilimin mantiq. Na'am. Wa badda da auhamu. Hakika ya tarwatsa ainihin limonsu ya tarwatsa shi. Na'am wa asbata lahum adam salahiyyati adillatihim. Kuma ya tabbatar musu rashin dacewan dalilansu. Ya da dalilansu su 'yan mantiq da 'yan falsafa dalilan bai da wani tasiri fil umuril gaibiyya a cikin al'amura na gaibi na'am wala siyama al matalib al ilahiyya musamman ma abin nema ta bangaren allantaka ibn tabiya ya nuna kwata kwata baya halatta malaman philosophy a shiga cikin wannan fagen وقد كان الشيخ رحمه الله يقول hakika ya kasance malam Allah ya masa rama yana faɗa dangane da wannan al-ilmu al-ilahi la yajuzu an yustadallu fihi bi qiyas wato ilimi na ubangiji baya halarta a kama hujja a gare shi da kiyasu hmm. ya sauyi fihi asl wal far a ce da asali da kuma reshe sun zama daidai an gane ku a zo a kama hujja a ce da bawa da Allah sun zama daidai ko sifofin bawa da na Allah sun zama daidai kaga wannan shine kiyasu tafsir wannan shirka ne kai tsaye wala bi kiyasu shumuli ko kuma da kiyasu shumul a ce a yi tun da dai bawa yana da siffa kaza to wannan siffar shi ma wato shi ma ya shafi Allah tastawi fi amma shi bawa yana da hanci to shi ma wannan ya shafi Allah bawa yana da ciki shi ma wannan ya shafi Allah bawa yana da baki shi ma wannan ya shafi Allah an gani to shi ne yan philosophy haka suke yi wannan ana kiran shi kiyasu shumul duk abin da ya shafi bawa to shi ma ya shafi Allah an gani tunda dai an ce Allah yana da fuska bawa yana da shi Allah yana da hannu bawa yana da shi Allah yana da kafa bawa yana da shi to sauran sifofin ma duk sun shiga kullum hmm. sauran sifofi na bawa wanda yake da shi kamar baki da hanci da ido da ciki da kaza da to duk shi ba bawa shi ma Allah yana da shi haka yan filosofi suke yi to ibnu tamiya bai gushe ba yana musu rashi akan wannan ahlus sunna suna tabbatar wa Allah ne abin da ya tabbatar wa kanshi suna kore ma Allah abin da ya kore wa kanshi abin da Allah ya shiru a gare shi su ma su yi shiru kuma suna cewa siffan Allah ba irin na halitta ba ne na'am suna kamanta Allah da shi tastawi fi afradi wanda ɗaiɗaikunsa suke zama daidai a cikinsa fa inna Allah laisa kamithlihi shay lalle Allah babu wani abu misalin shi ya yajuzu an yadkhula huwa wa ghayruhu tahta qadiyatil kulliyya baya halatta wato shi Allah ko waninsa ya shiga cikin qadiyya kulliya cewa duk abin da wani ke da shi to shi ma Allah yana da shi tasawi afradiha wanda ɗaiɗaikun na zama daidai a cikin ta بسم الله الرحمن الرحيم يحيى النحوي جاء في ترجمته يحيى النحوي يا zo cikin tarihinsa annahu kana mallah lalle shi ya kasance asalin shi jirgi ne cikin ruwa yu'abbiru an yana ƙetarar da mutane a cikin jirgin ruwa sai su dan biya shi wa kana yuhibbu al-ilma kathira ya kasance wannan bawan Allah yana son ilimi da yawa فإذا أبر معه قوم من دار العلم إذا idan wasu mutane روا ketare ruwa tare da shi daga cikin darul ilm eh, da kuma wato gidaje na darasi wato mutane ɗaliban ilimi suka je karatu an su zo ya tsallake da su to yana jin yadda suke tattaunawa kan masail na ilimi a ɗauko maganar nahau a buga irabi a ɗauko maganar balaga a ɗauko maganar ulumul diniya irin su hadisi su da sauransu yana jin yadda ake tattaunawa kai allati kanat bi jaziratil iskandariya wanda ke can jazira na iskandariya yatajawazuna fi ma madalahum min an-nazar wato suna tattaunawa ga abin da ya riga ya wuce a gare su na nazari sai su ɗauko su ringa tattaunawa a kan shi wa yatafawaduna bi sam'i kuma duk dai suna ainihin tattaunawa da sauraren shi na fatahisa nafsu to da yanzu da dalibai ke tattauna kan ilimi sai abin yawan sha'awa sai ran shi ya bekantu ga ilimi wannan ma kauye ra'ayuhu fi dalibin ilmi a lokacin da ra'ayi shi ya yi karfi wajen neman ilimi fakkara fi nafsi sai ya yi tunani shi karan kansa na muqala sai ya cewa laqad balagtu nifan wa arba'ina sana guji hakika na kai shekaru arba'in da ƴan kai umarta da tu bi shay'in ni alhali bai yarda da wani abu na ilimi ba abin da na sani kan ilimi wala arabtu ghayra sana'atul malaha babu abin da na sani in ba sana'an nan na tuƙin jirgi ba kawai jirgin ruwa na iya tukawa ban iya ban san ainihin tafsiri ba ban san hadisi ba ban san fiqh ba ban san tauhidi ba ban san kaza ban san tarihi ba ban san lugar larabci ba duk ba abin da na sani shekara arba'in jama'a وكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم to yaya zai yiwu a gare ni in bijiro zuwa ga wani abu na ilimi yanzu ya zan yi iya ka zan iya haka kuwa wa fi ma huwa yufakkir to yana cikin tunani kan wannan al'amari a namla namla kawai wata ran yana tunanin wannan zai ga tururuwa kada hamalat nawata tamur ta dauki kwallon dabino tururuwa ta dauki kwallon dabino a bakinta nawata tamra nan wa hiya tas'adu biha nawatu tamrini tamrini haka ne ku don masu tun an hamalar nawata tamrin ta ɗauki ainihin ƙwallon dabino wahiyya da'ibatan tas'adu biha ita kuma wato a dawwame tana ta hawa sama da shi ƙwallon dabino a sanar da ta hau sama da ta inda za ta je waqa'at minha to wannan kwallon dabino sai ya faɗo gare ta in ta ɗauka sai sama sai sama sai sama sai ya faɗo fa'adat wa akhadhatha sai ta ƙara dawowa wa me wa akhadhatha sai ta ƙara ɗaukar kwallon dabino ta ƙara yin sama sai sama sai sama sai sama sai ta ƙara faɗowa tare da shi ko kwallon dabino sai ya faɗo lam tazal tujahidu miraran ita wannan turuwa bata gushe ba tana ta kokari so da yawa ta ɗauka ya faɗo ta ɗauka ya faɗo hatta balagat bin mujahada har da har ta cimma ainihin manufa ta hanyar kokari tana ta yi tana ta yi har ta samu ta ta sa'a ta ɗauki wannan ƙwallon dabino har ta wuce da shi faƙala idan kana hadal haiwan da if balaga ga idan ya kasance wannan dabba mai rauni hmm. adbala balaga gardahu in har ya cimma burinsa bil mujahada ta hanyar kokari wal munasaba da duk wahala ta wahal da kanta amma ta ta dace Nan fa ana lahariyun an abluga garadi to ni na fi cancanta in mahuri na ta hanyar kokari ni ma fa kharaja min waqtihi wa ba'a safinata kawai sai ya fita daga wannan lokaci nasa ya je sai da jirgin ruwa wa lazima darul ilm ya zo ya lazimci darul ilm shi ma ya ta karatu wa bada ya ta'allamu nahwa wal lugha sai ya zo ya fara yana karatun ilimin nahawu da ilimin lugha wal mantiq da ilimin mantiq na'am babbara fi hadhihi umo. sai ya kware a cikin wayannan al'amura ya zama tun hawi lugawi mantiki li'annahu awwalu mubtada'a biha domin wannan ilimin ne farkon abin da ya fara da ita an gane ya kware akan wani wayannan ilmuka saboda su ne abin da ya fara da su wa nusiba ilaiha sai aka danganta shi zuwa ga nahawu ba wai ilimin nahawu kawai ya sani da duga ba a su ne ya fara da su kuma ya shahara ya zama gogaggen malami amma ya san sauran ilimi na addini sai dai ya fi shahara da wannan fanni to sai aka danganta shi zuwa ga wannan fanni wa shahara biha sai shahara da wannan nahawi wa wada kutuban kathira sai ya rubuta littafai da yawa akan fanni na nahawu fanni na lugha wa yahya hadha tafi wa yahya hadha iltaqa bi amr bin amr bin al-as wannan yahya annahu ya hadu da babban sahabi amr bin al-as na'am wa ajaza amr bi sai amuru ya yi sha'awarsa amuru ya ga mutum ɗan shekara arba'in ga shi ya ba ilimin mimanci ya zage in da mu yanzu sai mu ce ai lokaci ya riga ya wuce mana sai dai kawai mu riga tambayan fasawa amma ba mu kai mataki na neman ilimi mutum da shekarun mu sun riga sun wuce a gane to amma shine amuru bin az ke sha'awar wannan bawan Allah Alhassan bin Zayyad qala anhu Zaruji Al-Hasan bin Zayyad na'am wato hafil bin zayyad nan wajen yawa wato zalluji imamu zalluji ya faɗa game da shi da kala hasan bin zayyad fi tafaqquh hasan bin zayyad ya shiga cikin ilimin cikin neman ilimin fiqh wa ibn 80 sana yana dan shekara 80 80 80 ya fara neman ilimin fiqh wa lam yabit ala al-firash 40 sana tun san da ya fara neman ilimi Allah ya ba shi tsawon rayuwa bai kwana akan shimfiɗa ba shekara arba'in shekara arba'in kawai nazari yake da kuma wato dagewa kan yadda zai fahimci bidiyo kuma Allah ta'ala ya gafar da shi na'am الشيخ أحمد بن إبراهيم wato ahmad bin ibrahim bin hassan al-na'i mutawaffa sana ya rasu a hijira annabi na 728 ishtagala bil ilm wa huwa ya shagartu da ilimi yana dan shekara 30 sai ya goge a cikin ilimin fiqh da nahwu nam ya kasance yana haddace sadara 400 sadara 400 a cikin yini aka أقبل على ibada. sannan sai ya fuskanci ibada wato wata farraga laha hmm, ya samu ya ba da lokaci sosai ga ibada hatta ta tawaffahu Allah azza wa har Allah ta'ala ya dauki ransa azza wa jalla duk wannan kamar ƙalubale ne a gare mu kada mutum ya ce ya gaza mutum ya ce lokacin ya wuce shi ba zai samu karatu ba kawai ka dage ka bar wa Allah sauran ai ba zai ce mutum baya bacci ba kan shimfiɗa haka ce ba ba shimfiɗa ba kawai in yana zare in bacci ya zare ko ga gaya haka ya ɗan yi bacci ya rantsa ba wai ina kwanciya a haka ba zai bashi dama ya huta sosai ba dole zai tashi da wuri amma ya kwanta a ƙasa ya tafi kenan hmm. na'am hmm. ba nan dai bane ya zama ya tafi a zai ya san sauran fanni amma nan da ya fi gogewa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصول السنة Ahmad. أحمد أصول na للإمام أحمد بن to lalle kam ba za mu amince wa wayannan ba ha'ula'i himamuhum al-wusul ila al-kharas wa'annan wato yana magana yan ikwanul muslimin ne yan ikwanul muslimin himmomin su saduwa zuwa ga kujera ai kawai ya za su yi su hau kan kan gadon mulki bi ayi halin min al-ahwal ta kowane hali daga cikin halaye a gani suna iya hada kai da kristoci suna iya hada kai da sufaye suna iya hada kai da shi'a gullat su dai burin su yaya za a yi su samu jama'a da za su dafa musu da haukan gadon mulki ma ba da zalika yudiruna zuhurahum ila al-islam sannan bayan haka zaka suna zagayar da ainihin bayan su zuwa ga musulunci za su nuna wa mutane su ba musulmi ne ko musulunci suke wa aiki an gane dan ma kana ce musu masu tsananin kishin addini za su kada mu su rinka jan wando a ƙasa an gane wannan ko kuma sannan wani lokaci idan suna so su shigar da kuɗi cikin account kada a sauko su waye zai ga sun shiga cikin harka na caca harkan caca in suka shiga harkan caca to za su buɗe account na caca to duk wani kuɗi za a shiga da shi zai tashi ta hanyar caca ne sai kan kawai cikin caca ana ta caca da su su dai duk wani abu wanda zai ba su dama su samu sauƙi wajen hawa kan ganin mulki su kawai za su yi algaya to bari wasila kenan hmm. eh wa iyaz billah kama jarabtum wa araftum Kama yadda kuka jaraba kuma ku sani ah, kun san wannan mutane da kyau kuna wa munaka fi buldanin kasira anan da can wajen a cikin garuruwa da yawa kun jarabe su kun gani summa ahyanan yatuna bin kilabi bismil islam sanan wani lokaci sukan zo da juyin mulki da sunan musulunci sai kuma ya ɗauka cewa lalle wa'in nan masu kishin addini ne Lalle wa'in nan kaza alhali ba wai burin su musulunci ba fa kalbu alaihim shuyu'i sai shi shuyu'i sai ya taimake su wajen juyin mulki au ai ai manhajin dalun akhar ko kuma kowane manhaji na kasa gaban yan communism su taimake su yan yan ba'as su taimake su yan demokradiya su taimake su sai ka san hada kai da yan demokradiya wanda kwata-kwata ma'anar wayannan ba su da alaka da addini democrat wato kafirai ne tsantsa su zuciyarsu ba wani musulunci a zuciyarsu sai ga wayannan mutane sun nemi taimako da su wajen kafa daular musulunci an gane wannan ko na idan mun ce democrat a nan wajen ba muna nufin irin shirme na 'yan najeriya ba shi dan najeriya gan shi ahalu sunna ne kuma yana son sunna yana kuma da awon suna sai gashi ya kutsa cikin demokradiyya yau zai ce wannan to ai mun shiga kafiran ne don a samu sauki wani ko kuɗi yake nema wani ya shiga wajen ne don ya ga cewa hanya ne mai sauki na yin kuɗi sai ya shiga ya kutsa ciki duk wani sabon Allah da ake shi ma yayi amma ba wai ya yarda da tsarin bane an gane da yawa daga cikin mutane suna kutsawa demokradiyya don neman kuɗi wa'annan sun aikata haram sun aikata fasikanci amma ba za a ce sun fita daga cikin musulunci ga gaba daya tunda ba su yarda da tsarin demokradiyya a matsayin tsarin rayuwa gare su ba inda gizo ke saƙa, ka ce wannan tsari daidai yake da musulunci ko kuma ya mafi musulunci ko shi ne ma adalci musulunci zalunci to da zaran ka faɗi wannan sunan ka kafiri cikakken armi an gano wannan amma irin yan Najeriya bai da aƙida kwata-kwata Yanzu aka ce fahimci bai da aƙida nan Najeriya za ka ɗan Najeriya yana cikin fatin PRP daga an ɓata mai rai PDP daga an ɓata mai rai APC to kuma kowanne daga cikin wa'annan siyasan kowanne na da aƙidinsu mu 'yan kaza ga irin aƙidan ga irin aƙidan mu duk wanda yake so ya shiga to sai ya shiga amma shi burin shi ba ba kowanne ba kawai za a samu kuɗi a nan wajen eh to za shiga aƙidan fahimci yace to ruwan ga aƙidan sai abin da ya dame ni kawai ni kuɗi nake so samu shi yasa idan an je majalisa kaga suna ta yanka wa kansa albashi sai su yanka wa kansa albashin da ba za su yi talauci ba har abada an gani. kana hawa nan ka kira abin da kudin abin da kudin kudin eh, wanka akwai kudin wanka wai wallahi wani hadda kudin jarida kudin waya kudin baki kai baki ka basu in kai bako an ware ma kudi ba sa bayarwa da ka yi baki akwai alawar na baki akwai alawar na waya akwai alawar na jarida akwai alawar na hutawa polisho alawar na shi amma sauran ma'aikata ba wanda ke da polisho alawar. kuma ka ji polisho alawar kan kuɗi ne mai yawan gaske miliyoyi ne ba wai kawai a ce dubu biyar dubu goma ba to da yawa daga cikin masu shiga siyasa suna shiga ne don me za a samu amma ka je kasashen turai a aƙida ne wato ba sa ma samun kuɗin kirki yan siyasa ba sa yin arziki kawai dai mutum yana da aƙida ne yana da kishi ne sai shiga ce shi democrat ne shi ko shi conservative ne shi to kowanne daga cikin democrat da conservative suna da aƙida wanda in kai ba dan shi bane ba za ka shiga ba a liban da wannan aƙida amma ce yanzu kai kana ahlus sunna wani kuɗi za a baka ka a dariƙa har ba zai yiwu ba ba zai yiwu duk abin za a baka na kuɗi ba za a baka ba koma ɗariƙa ko koma shi'a to amma su wa'annan aƙidi suka ya canza aƙida daga PRP a koma kowanne PRP PDP APC waye waye duka gaba ɗaya kowa da gida shi ina ba gani to nan ne ma ya kamata kowa ya hankali da 'yan siyasar Najeriya dan siyasar Najeriya kai hankali zai iya kai ka har zuwa ga halaka da mutumin da kawai bai jin nauyi ya juya daga wannan siyasa zuwa wannan siyasa ashe bai da akida ashe mai neman duniya ne kuɗi yake nema kawai ƙarya yake cewa yana kishin ka na'am idan alhikma fi tawjihati hadha shar wato lalle kam wato hikima shine wajen wajen fuskantar karantawan ainihin mai shari'a hadha shar al hakim mai shari'a mai hikima ar-rauf mai tausayi na'am ash-shaja wanda yake mai jarumta albadar duk sadauki na'am an ce badal ana nufin champion wallazi yurabbi al-umma ala shaja'a manzon Allah wanda yake tarbiyantar da al'umma kan jarumta lakin fi hadha al-bab yaqulu lahum sai dai a cikin wannan babin yana ce musu isbiru mahma ra'aytu ku yi ta hakuri da abin da ku gani illar kufur wato ku yi ta hakuri ga shugabanni ko da shugabanni sun bugi bayanka sun kwace ma dukiya kai hakuri da su kawai sai dai kafirci kawai in kafirci ya fita bawa ya bayyana bawahan ya zama to kuma kuna da ikon da za ku yi za ku ga shugabannin ku sa wasu ba tare da an zubar da jini da yawa ba to shi kenan ku idan ku za a zubar da jini da yawa a dade ana yaki ku kyale shi ta mulki shi kawai kashu shi na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alwajhu thani wato fuska na biyu na'am annana law tanazzalna al khasm lalle mu da zamu sauka tare da abokin husuma ya zama to mun yarda da abin da ya faɗa wa qulna bi tarjihi qawl man kaffara al-hakim wato muka faɗi tarjihin wanda ya kafirta al-hakim bi ghairi ma anzalallah min ghairi istihlal ba tare da halartawa ba al-hakim mai hukunci bi ghairi ma ba tare da ya halatta ba wato yana hukunci da tsarin demokrasi ko tsarin constitution ko tsarin communism misali ba tare da ya halatta ba in ka tabbai zai ce ai ya san kafara ce ya san wannan tsari ya saba musulunci ya san wannan tsari na da da hutu ne me yasa kake yi ce yana yi ne kawai saboda in bai yi ba za a cutar da mutanen shi in bai yi ba za a cutar da addinin shi in bai yi ba wani laptop indi ne faɗi gaskiya shi gaskiya kuɗi indi ne ma na shiga cikin tsarin demokuraɗiyya sai in samu kuɗi saboda na yi kasuwanci na yi kasuwanci ban samu kokobo ba an gani to wannan ba ka da ikon kafirta shi ba ka da ikon fitar da shi musulunci to su a nan wajen da a kaddara mun yarda mun sauka tare da abokin husuma muka faɗi rinjayar da maganan wanda ya kafirta shugaba wanda ya hukunci bi gairi ma anzalalla ba tare da halattawa ba a gani bai halatta ba sai wani ya ce mai kafiri to a kaddara mun yarda da wannan ra'ayi fa innal mas'ala tabqa mas'alatu khilaf baina ahli to mas'alan zai wanzu mas'ala na sabani tsakanin ma'abota ilimi idan mu mun ce duk wanda ya hukunci bi gairi ma anzalalla ko da bai halatta ba kafiri ne to ai akwai masu ɗaya ra'ayi. masu cewa duk wanda ya hukunci bi gairi ma anzalalla bai halarta ba bai kafirta ba a gane su ne jumhur na salaf salaful umma ku gane wannan to yanzu kaga matsalar ya wanzu a matsayin mai matsala na ne eh matsala na kilafiya ne yanzu akwai sabani akwai ra'ayi guda biyu kenan in mun dauka cewa wannan ra'ayi shi mai kyau ne akwai masu ganin wanda ya hukunci da gairi ma anzalallah bai halatta ba wato kafiri ne shi akwai masu ganin wanda ya hukunci da gairi ma anzalallah bai halatta ba musulmi da shi sai dai mai laifi ne a gari an samu matsala na khilaf kama talafu fi tarikin zaka wa siyam wal hajj kamar yadda suka yi sabani game da wanda ya bar zaka, iri iri ya ƙi zaka, ko ya ƙi azumi ko ya ƙi aikin hajji li'annana nana أساطين أهل العلم في هذا الزمان muna ganin ainihin wato ginshiƙai ginshiƙai na ma'abota ilimi a wannan zamanin mukhtalifina fi zalik sun yi sabani akan shi wanda in an ambaci salafiya su ake nufi kawai da an ambaci salafiya ana nufin su ne suke jagoranci wannan al'amari a wannan zamanin an gano wannan ko to su din nan jagorori na ainihin ilimi a wannan zamanin sun yi sabani kan wannan mas'ala din al albani wa ibn baz rahimahumullah kaga albani da kuma ibn baz Allah ya musu rahama la yarawna kufur al bi ghairi ma ba sa ganin kafircin alhakim hakim bi ghairi ma mutumin da ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ba sa ganin yayi ridda har sai ya halatta sai ya ce tsarin demokrasi halal ne ko tsarin gurguzo halal ne yana maganin tsarin demokrasi shi ya fi dacewa da wannan zamani. yana maganin ƙauyanci ne abu shari'a musulunci a wannan zamani shari'a musulunci bai dace da wannan ƙarni na ashirin ba A gano wannan to duk wanda ya faɗi wannan kaga kai tsaye ya halatta kenan ya halatta tsari na demokarasi ko communism ya zama to kafiri ba a karɓar sallar shi ko azumin shi ko zakar shi ko aikin hajji shi bayna ma yara ghayruhum kufru amma wasu daga cikin malamai suna ganin kafircin sa walau lam yastahil ko da bai halatta ba da zaran yi hukunci bi gairi ma ko bai halatta ba ya zama kafiri izma ma kawani na. mukhalafa li shar'i Allah ai idza ma salla qawanin idan ya zama ya ya sunnanta wasu tsarin mulki ya sunnanta tsarin mulki wanda ya saba wa shari'a ta ya sunnanta tsarin mulki kamar misali lokacin da aka nemi 'yan Najeriya cewa a wato a cikin majalisa dangane da auren jinsi ko auren jinsi da kuma cewa wato a sa hannu akan auren jinsi cewa wato namiji ya aure namiji mace ta aure mace aka kawo abin majalisa to kasancewan 'yan siyasar najeriya mafi yawan su masu addini ne kiristocinsu sun riƙe addinin su daidai gwargwaro haka nan musulmin shi ne suka fito suka cewa america isu da ingila su gaskiya wannan sun sun ɗauke shi ɗabi'a ne na dabbobi su ba za su taɓa yadda su sa hannu akan cewa namiji ya auri namiji ba ko mace ta auri mace e ga kristoci sun zo suna quotation from the bible sannan musulmi suna ta kawo ayoyin qur'ani cewa ya saba musulunci eh? sannan aka zo matsalan lokacin da yarima bakura ya auri yarinya ya shekara sha nawa sha biyar aka ce wannan wai wasu suka ce wannan dabbanci ne ya za a yi ka zo ka auri yarinya ya shekara sha biyar wannan ya saba kafirai suna magana sai kuma wasu lalatan mutum lalatattun musulmi gurbatattu su ma suna cewa wannan ya saba ma shari'a lalle a sa hannu kawai a sa hannu kawai a hana mutane wannan auren wani ma ya ce ai auren da Aisha annabi yawa Aisha shekara shida ƙarya ne Wani da gaske da abu cikin sayar bukhari da abu cikin manyan manyan littafai na sunan sun kawo tarihin abu saboda wani suna ganin suna jin kunya kafirai su yi musu dariya ko amma zanace zanace da kafirai su ba sa jin kunyan kuyi suke yi an gane kawai ku abun ku na addini kuna jin kunya an samu wani sarki ya zo ya ba da irin wannan fatawa shi ma yana cewa yana ganin gaskiya abun kunya ne mu yarda da wannan to kwanan nan sai ga wani mai da'awan malanta da turu ya ce ya faɗi wannan maganar mai da'awan malanta ya zo ya ƙaryata auren da annabi yawa aisha shekara shida ya ce ƙarya ne shekara sha shida ne ya faɗa abin da ya faɗa na san rai to dama wannan ba a sa cikin lissafi dama dan ƙato ne ta wani ɓangaren ku da sunna ba mutum ne wanda yake ma hadisin manzo Allah karan tsaye an gane amma abin mamaki maganar malik ya ɗauke shi qur'ani ne hadisin annabi kuma zai iya faɗa da abin da ya gana ma kanshi eh. za su yi faɗa da shi ba kuma abin da zai baka mamaki da zaran ya yi laifi kan siyasa nan take za ga malamai masu wa'azin ƙasa da ƙasa sun hau kan shi sai su haɗa wa'azin ƙasa a kan shi a rama ta jan ayoyi ina mai faɗa da buhari a rama Ta alama wala kafin a sarar ga a haɗa wa'azin wala in yi yau wace gari ta mai rajista amma ya daɗe yana taɓa addini muna jira waɗannan mutane ce komai har yanzu suru kiru wallahi yana taɓa sunna yana ma sunna karan tsaye yana wulaƙanta hadisan annabi duk abin da ya gara maki faɗa amma in ya zo kuma abin mamaki yana zuwa sai su sai su ce ga ga sheik ibn sheik kaga wannan akwai mamaki kwarai da gaske to muna mamaki irin wannan wai menene ma'anar wannan abu wai wa'annan mutane suna kare suna ne ko siyasa to abin da rabin mamaki to kai mai ruwanka da ya zaɓi siyasa iya ce ga fasin da yake ba sai kai ka zaɓi naka ba to akan nan suke tayar da jijiyoyin ya kan siyasa amma akan abin da ya shafi addinin su ko zai rusa musu shi sun ba shi waje ma ba kai zauna ya shiga wani banna maimakon alal akal ko da ba su kore shi ba su nuna wa mutane wannan mutum fa kidan shi bai hadari ya a yi hankali da shi a sun nuna shi ma ahlus sunna ne sun nuna wai wannan sabanin tsakanin ai sabanin da furu a kawai wa iyazu billah to gaskiya al'amarin nan bai gushe ba yana bani mamaki ko ba na tunanin duk wani mai da'awan sunna shi ba zai mamaki wannan abun ba na'am Wal والقاعدة النبوية التي أصلها محمد بن عبد الله أصلها محمد بن عبد الله وتقاعدة قاعدة النبسة wanda Muhammad dan Abdullahi ya kafa ta nam tuqarriru bi anna masail al-khuruj wato yana tabbatarwa cewa lalle matsaloli na khuruji kuma ya tarattabu alai min ibtal al-buhut da abin da yake jerantuwa a gare shi na bata alƙawura wal mawasiq da bata ainihin ainihin duk dai alƙawura la takunu illa ala eh, kufri ala kufri wato baya kasancewa sai akan kafirci la yahtalifu fi al-muslimun wanda musulmi ba sa sabani akan shi wa huwa allazi wasafahu fil hadith al muttafaq alayhi shine wanda manzo Allah ya siffanta cikin hadisi wanda aka yi ittifaki a gare shi nan bi qawlihi shi yake illa an tara kufran bawaha sai dai in kun ga kafirci baro baro inda kun fihi min Allah eh wanda kuna da hujja a cikin shi a wajen Allah mu hujjatun sai kuna da a bayyana alim wanda wani malami bai sabani a kanta kun gano wannan wani malami wato ma'ana tun da dai malamai sun yi saɓani akan hukumar gari gairi ma'azar Allah to yanzu yana halatta mu kafirta wanda ya yi shi wasu malamai sun ce wanda ya halatta shi ne kafiri wasu sun ce ko bai halatta ba kafiri ne to yanzu idan mun ga shugaba yana hukunci gari gairi ma'azar Allah za mu kafirta shi saboda me saɓani dan saɓani cikin gida to idan har an samu haka to an samu kufurin bawa kenan an ce kufurin bawa ake so to wannan kuma sai zama to kufur ne muktalafu fi kafirci ne wanda an yi sabani a kan shi wasu daga cikin malaman sunna sun kafirta wasu ce ba kafiri bane to shi kuma manzon Allah wanda shine sahibu shari'a ya ce illa an tarau kufuran bawahan inda kun mina lahi fi burhan kenan in kun ga kufuran muktalafu fi ka kafirta kowa gani kenan da wannan kenan shugaba mai hukunci da gairi ma'an anzalala wato in dai bai halarta shi ba bai ce halal ba ne to za mu bashi a matsayin musulmi ne mai sabo ba za mu fitar da shi daga musulunci ba saboda wannan ka'ida wanda manzon Allah ya mu, illa an tarau kufuran bawahan an gane da kufuran bawahan ne da ba za a samu sabani a kashi ba yanzu mutumin da ya karin ƙur'ani ya ce bai yadda da qur'ani ba yana buƙatar wani sabani ce to wanda ya ce bai yadda da qur'ani ba aulani wasu sun ce musulmi ne shi ahalus sunna wasu sun ce wato kafiri ne shi kaulani yaya eh ba da din jigo hmm. wani ce zina ba matsala bane shi an gane yaran da aka haifa dan zina ba matsala bane su sannan kuma zinan kan ba matsala bane shi in mutum ya yi zina ba wai ya yi wani laifi ba ne kawai kuma karuhi ne wani ya ce zina haramun ne wani ya ce zina kaza ne to kawai yanzu yana halatta a yi saɓani kan zina to duk shugaban da ya zo ya kawo tsarin mulki cewa ya yarda cewa zina halal ya sa hannu yaya wannan kufuran bawahan ko yace ya yace shi dole ne kafin mutum kafin mutum yayi sallah a bari sai ya girma a bashi zabi kana ta wa mai sallah idan ya kai shekara takwas sai a zauna da shi ya kana son kai sallah yace eh, ina so in sallah sai shi kenan in ba ka so yi zaman ka na wasan gani kamar yadda Ataturk ya yi a ƙasar Turkiya yaro kada mahaifi ya zo ya ce sai kayi sallah har bukar in ka bugar hukuma ta ji labari ta shiga uku kaga mutumin da yake faɗa da sallah yaya kufurin bawahan yace sallah ba dole bane sallah kaza ne kawai wanda ya gina ma ya sallah sallah exercise ne alhamdulillah yanzu akwai nau'i nau'i na exercise akwai weightlifting akwai football akwai table tennis akwai kaza to sallah ba ai tunda an samu wasu wasu irin nau'in salloli da yawa sai ka fa dole bane sai kai wancan kusan wayannan ma sun fi sallah ma amfani kaga yanda ya dauki sallah wai exercise kaga wannan yayi da kai ku kufuran bawahan an gane wannan ko to irin wannan idan shugaba ya faɗi wannan magana ko shugaba ya ce bai yarda da tashin kiyama ba ko ya ce bai yarda da annabtar manzo sallallahu alaihi wasallam ba to wannan shugaba kafirun kufuran bawahan to irin wannan dole ne ga musulmi su cire shi sai dai in ba su da ƙarfi a gane sai dai suna ganin in suka ce za su cire shi za a zubar da jini sosai a dade ana yaki, na'am amma an nulzima nasa bil ahkamil murattaba ala kufr al hakim amma mu nulzimta wa mutane hukunce hukunce wanda suke biyowa baya akan kafircin shugaba binan ala tarjihina Oh, kufri wato wato mu gini akan rinjayarwar mu ga ainihin ra'ayi da cewa ya kafirta cewa ko kuna bai halatta ba hadha min ad-dalal wal fasad to wannan yana daga cikin bata da kokarna wal hukmu ala al hukam wal a'imma wato hukunci ga hukam shugabanni da ko malamai shi masailin kufuri da limamai wato akan matsalan kafirci wal iman ga matsalan imani wanda aka yi sabari a cikin sa nam yahtalifu anil hukum biha alal ar ra'iyya wato yayi sabani akan hukunci da ita ga ku mutane taful hmm. malam wani wajen tsari eh, yana tsarin hadisi mutum yana yana tsarin hadisi eh. hmm. komai zai faruwa in ma ya zamanto suna da wani ajanda ne a ƙasa ko kuma ya zamanto suna ne ba su fahimta ba gaskiya don gaskiya wanda wanda ya fahimci suna ba na tsammani zai iya haƙuri ana taɓa hadisi yana iya ji an gano wannan har ma yanzu suna ba shi daraja a matsayin shi na malami ya kamata duk sanda ya zo wajen su wato su nuna mai cewa ba sa tare da shi in ya zo wajen wato ya zauna kawai kowa ya banza da shi in an gama karatu kowa ya tashi ya watsa kar ma wani ya da shi duk inda aka zo taro ya zo sai dai ta kadai ya fahimci an nuna mai kiyayya dole ya sake tunani amma inda yake ganin ana nuna mai soyayya duk inda ya zo a miƙe A in sallan gawa ne a ce bismillah shi ne ainihin jagora in ka ne ya zo ya limanci a buɗe masallaci to duk wannan yana nuna sun yarda da wannan da yake yi an gani ko kuma ya zama to sun jahilci al'amuran gaskiya kila kila ba san ba san ainihin akidoji na ahlus sunna da kyau bane sun dauka matsala ne wanda aka yi sabani a gare shi kawai shike nan misali ko komai zai yi Allah ya sauke shi ne rubu masha Allah yan uwa suna ganin bulo a can bai ku ana ta kawo za ku ga bulo ga shi to blue ne wanda ake so a kewaye nan wajen da shi za a kewaye ainihin wannan insha Allah fara Ramadan ake so kidan Allah ya zama ila za a fara aiki gobe gobe ko cibi insha Allah dan gani da wannan idan aka gama tara uku da aka tara insha Allah shi muna so a kewaye nan wajen sana'a kewaye a saman shi ma saman shi ma a yi mishi bogala da Allah ya ba mu iko saboda da saman da kasan ya zama to in za mu yi karatun mata da ramadan ya zama to an sa akwai bogulari domin yanzu in aka ce za a yi karatun matan za a suna cikin tsoro yaro ma zai iya fadowa wajen hawa step ba ga shekaru duk muna so mu yi bogulari sai ya zama to insha Allah masallaci ya zama to mata na iya zuwa cikin kwanciyar hankali su yi karatunsu kamar yadda za ke zuwa su yi karatunsu Allah ta'ala ya ba mu iko ta tabbatar da wannan insha Allah in ya kama za a zo kuma a zuwa ne taimakon ku za a zo a yi wannan karatun karatun dare sun gabata taimakon nan karatun magarba da sha sun gabata taimako a rana ɗaya kuma gabata taimakon baki ɗaya a ranar da muka muka yi magana kowa da kowa ya kawo wannan bulo kaza wannan bulo ɗari wannan bulo hamsin wannan bulo talatin wannan bulo kaza كي ما شاء الله كل هالي كم راني وبلو تزام زوجين كم كي عمل بلو نذاك وام بلو نذاك وام نذاك وام تري بيني كم شاء الله بوبلاري وين مساجد كم وشي إنزام بكرة شنو نارجع كم هذا با وين بكرة إنزام بكرة ما شو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت That's another question today.